Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake haduwa cikin sabon shirin mu zagaye duniya wanda ya saba bitar wasu daga cikin labarun muhimman lamuran da suka wakana a makon da muka yi bankwana. Da yardar mai kuwa mai komai Nura Ado Suleiman zan jagoranci gabatarwa. Daga cikin labarin da shirin ya waiwaya a wannan karan akwai tattaunawar da aka yi tsakanin manyan hafsoshin tsaron Najeriya da Nijar da Burkina Faso da kuma Mali. sai kuma dambarwar da aka shafe makon da ya kare ana gani tsakanin shugaban majalisar dattawan najeriya da ɗaya daga cikin sanatoci mata a zauren majalisar dattijan bayan da ta zarge shi da ƙoƙarin cin zarafinta ta hanyar nemanta da lalata gwamnatin sojin sudan ta ruga kotun duniya inda ta shigar da karar haɗaɗɗiyar daular larabawa bisa zarginta da hannu a ƙazamin rikicin da ya ɓarke a ƙasar a turai kuwa kasashen kungiyar eu na ci gaba da kokarin yadda za su tallafa wa ukraine bayan da amurka ta dakatar da taimakon da take baiwa kasar a yakinta da rasha a ranar alhamis din da ta gabata babban hafsan tsaron najeriya janar christopher musa ya karbi bakuncin tawagar hafsoshin tsaron niger da mali da burkina faso waɗanda suka tattauna akan karfafa tsaro tsakaninsu su Daga Abuja, wakilinmu Muhammad Sani Abubakar ya aiko mana da karin bayani. Wannan na kara tabbatar da cewa ya zama dole kasashen su haɗa kai don samar da tsaro ba tare da kallon wasu bambance-bambance da ke tsakanin su ba. Ga abin da shugaban hafsan hafsoshin tsaron Najeriya Janar Christopher Musa yake cewa. musamman na ji daɗin wannan taron da muka samu yau kaga dama mutane na ganin cewa ba mu haɗa kai a cewa sun bar ecowas ba mu tare na ce ba haka ba ne kaga zuwan su nan ya nuna cewa ko shugabannin su da ke can sun san kuma sun tabbatar cewa ya kamata mu yi aiki tare hakan na nufin za a rage karfin soja a mai da hankali kan dabaru na yaƙi ba tare da ƙarfi ba ke dukkan su za su tafi tare amma soja kaɗai ba zai iya kawo zaman lafiya a wannan ita kaɗai ba ga kuma abinda jagoran tawagar kasashen Nijar Mali da Burkina Faso janar Aime B Simpore ya bayyana kamar yadda za ku ji a fassarar kalaman nasa. Visit d'étude qui doit nous permettre Nigeria tana yaƙi da ta'addanci shekara da shekaru don haka tana da masaniya kan abubuwa da yawa. Nigeria tana da experience nata wanda wani zai iya zuwa ya koya mai yawancin abubuwan da aka yi a nan Najeriya ya samu tasiri akan yaƙi da ake yi kan 'yan ta'adda. koya ƙararru ke kallon wannan yunƙuri ga abin da mai baiwa CDS shawara kan yaƙi ba da karfin soja ba honorable aliyu ibrahim gebi yake cewa za ta haifar da zaman lafiya za ta haifar da fahimta za ta haifar da adalci za ta kara dankon zumunci da soyayya tsakaninmu da yan uwa mutane da dama sun nuna jin daɗi kan ci gaba da haɗin kai don tabbatar da tsaro da ake samu tsakanin ƙasashen muhammad sani abubakar abuja rfi hausa to ganawar da aka yi tsakanin hafsoshin tsaron najeriya da nijar da burkina faso da kuma mali ta gudana ne kwana guda bayan wani rahoto da cibiyar da ke bincike a kan karuwar ayyukan ta'addanci a duniya wato global terrorism index ta wallafa wanda ya bayyana cewar kasashen da ke fuskantar hararen ta'addanci sun karu zuwa 66 a wannan shekara idan aka kwatanta da adadin 58 da aka gani a bara rahoton ya kuma bayyana cewa har yanzu sahel ne yanki mafi fama da matsalar ta'addanci a duniya Michael Kudisin ya haɗa mana rahoto a kai. Wannan ya kawo koma baya na ci gaban kusan shekaru goma da aka samu, inda yayin da ƙasashe 45 suka samu na kasu 34 sun samu ci gaba. Rahoton ya ce kungiyoyi hudu mafi hatsari sun ta'azzara munanan ayyukansu a shekarar 2024 lamarin da ya haddasa ƙarin kashi goma sha ɗaya na mace-mace bugu da ƙari a yankin turai kaɗe. a cikin shekaru biyar da suka gabata kashi 93 na kashe-kashen ta'addanci na aukuwa ne sakamakon hare-haren raɗin kai waɗanda daidaikun mutane ke kai wa jama'a har ila yau rahoton ya gano cewa yankin sahel ya ci gaba da kasancewa cibiyar ta'addanci inda a nan ne ake samun rabin adadin waɗanda ke mutuwa sakamakon ta'addanci a faɗin duniya rahoton ya kuma bayyana cewa kungiyar islamic state watan is ta faɗaɗa ayyukanta zuwa ƙarin ƙasashe 22 kuma har yanzu ita ce kungiyar ta'addanci mafi hatsari a duniya kuma a shekarar da ta wuce ta kashe mutane 1,805 kuma ta fi yin aika-aika ne a siriya da jamhuriyar demokaradiyyar congo to daga batun tsaro sai na neman kare hakkin mata a najeriya inda kungiyoyin matan daban-daban suka gudanar da zanga-zanga a kan zargin cin zarafi da sanata natasha kewa shugaban majalisar dattawan najeriya yayin da wasu suka buƙaci shugaban majalisar godswill a fabio ya sauka daga mukaminsa domin a gudanar da bincike yayin da kuma wasu ke nuna masa goyon baya kan wannan dambarwa editan sashen hausa na arafai bashir ibrahim idris ya tattauna da hajiya khadija suleiman saulawa wata mai kare hakkokin mata Hakika abu ne da aka daɗe ana cin zarafin mata musamman ma in muka fito muna kan wasu mukamai ko muna kan nema to za ka ga a yaushe ita mace ana nuna cewa ita ba ta da daman da za ta yi magana a mutane ba ta da irin ra'ayin kanta sai dai kasance da abin da za a haɗi ita ta zama ɗaya amshin shata ko ta yi shiru ko kuma dai ta bi da abin da ake so a yi. To amma kuma in maka dubi tsarin mulkin kundin mulkin Najeriya mun san cewa doka ta ba maza da mata dama su fito a yi duk wani mulki da ake yi da su. to muna samun dama irin wa'annan kalubalen gaskiya sosai da sosai na cin zarafin mata a hana mu daman mu da muke da ita wadda za mu iya ba da gudunmu ana nuna komi cewa maza ne za su iya yi bayan kuma babu wani abu da zai yi nasara sai tare da mace. kina nufin wannan ba sabon abu ba ne? wannan ba sabon abu ba ne ba ko ba a majalisar dattawa ba abu ne wanda gashi ana fama da shi daman in ka duba da irin ma zarafin da ake ma yan mata da yara a musu fyaɗe a gidajen aure a bautar da su a wuraren aiki in suna nema ya kasance sai an wahalar da su ko abu ma ta hanyar cin zarafin su ta hanyar cewa za a neme su da wani abu haka da sauransu. Kina nufin kin taɓa fuskantar irin wannan matsala? yanzu haka ina fuskantar irin wannan matsala ma ni a jihar katsina saboda ina neman shugabancin kujerar shugaban matasa ta majalisar jihar katsina to yanzu haka akwai wani sa na gwamna wanda yake maganin cewa shi in shi a ra'ayin shi ne zai ba da takara ba zai ba mace takarar shugabancin kujerar matasa na jihar katsina ba kamar ta wace hanya kike ganin za a magance wannan matsala ta hanyar da za a magance wannan matsala a kundin tsarin dokar da ya ba mu dama ta muna da damar da za mu mulki kuma muna da damar da za mu ka duk wani ci gaba da ake so a kawo sannan kuma a yi mamu adalci akan duk abin da ya kamata muna da haƙƙi a kan shi. Ajiya Khadija Saula mun gode sosai da wannan dama da kika bamu. RFI. To kwana guda da wannan tattaunawa da aka yi da Hajiya Khadija Suleiman Saulawa. kwamitin da'a na zauren majalisar dattijan najeriya ya ɗauki matakin dakatar da sanata natasha na tsawon watanni shida kamar yadda za a ji cikin rahoton shamsiya haruna yayin da take barin zauren majalisar natasha ta kunna na'urar magana inda ta shaida wa 'yan majalisun cewar babu yadda za a yi zaluncin da aka mata ya dore. Natasha da ita ci gaba da nana ta cewa dakatar da ita bita da kullun siyasa ne amma hakan ma kwarin gwiwa zai kara mata inda ta sha alwashin cewa ba za ta taɓa yin shiru da bakinta ba majalisar dattawan kasar a zamanta na jiya ta yanke hukuncin dakatar da 'yar majalisar saboda zargin da ta yi wa shugabansu sanata godsul akpabio na cin zarafinta tare da hana ta gudanar da aikinta kamar sauran 'yan majalisu daga cikin kudurorin da majalisar ta amince da su sun hada da dakatar da ita na watanni shida da kuma bukatar ta rubuta takardar neman afuwa ga majalisar haka zalika majalisar ta ba da umarnin rufe ofishinta da kuma hana ta zuwa kusa da majalisar baki daya yayin da aka kuma dakatar da albashin jami'an tsaronta da waɗanda ke aiki da ita a ƙarshe majalisar ta kuma haramta mata gabatar da kanta a najeriya ko kuma ƙasashen ƙetare a matsayin 'yar majalisar dattawa har zuwa lokacin da dakatarwar za ta ƙare. RFI To yanzu kuma shirin zai tsallaka jamhuriyar Nijar, inda ƙungiyoyin kare haƙƙoƙin bil'adama suka buƙaci mahukunta su ɗauki matakai akan yadda adadin 'yan ƙasar da ke zuwa Mali neman zinare ke harbuwa da cututtuka daban-daban, musamman masu nasaba da numfashi. Hauwa Hallar Gwangwazo na ɗauke da ƙarin bayani. Isaka Abubakar wani matashi ne da amininsa Usman ya rasu kuma shi ma ya dawo gida ne sakamakon kamuwa da rashin lafiya. Tunda irin wannan kura in tana shiga mutum yana da mura dole ne fa tabbas kane da Allah mutum fa ya tsamu jiki. Lawali Kada wani matashi ne da ya canza sana'a bayan dawowa daga Mali ya faɗa mana sa kamar haka. Kawai masu gidajen mu da su ne ke kula da ku. to in bai lahiya kaman suna turo shi ne wani da an ce maka baka lahiya to wani kawai sai dai bada kuɗi a kawo ka cikin gari shi ya sallame ka sai dai ya ɗauki wani kuma wani kuma shi zai baka kuɗi a kawo ka likita a maka aiki ko kuma ya baka kuɗi ya ce to tun da rashin lafiya ne ga kuɗi a kai ka gida. yan farar hula irin su yakubu labu na cikin waɗanda a yanzu ke fafutukar kiran mahukunta da su ɗauki mataki don ceto rayukan matasa. musamman in ka ɗauki matasan niger suna yawan tahiya kasan mali wajen neman wannan zinariya ni nan shekaran jiya da na hoto daga yamai na yi balaguro da wani yaro wanda ya hoto daga mali wani irin tari da yake yi muna kujera guda sai da na tashi daga nan na koma wani kujera kira ga zuwa gwamnati shine a kula sosai magana a hana su zuwa abu ne mai wahala abdi isa wani da ya gudanar da bincike kan wannan matsala kuma ya gano dalilai biyu da ke haddasa rasuwar matasan idan aka je neman zinaren nan aiki ne tukuru ya kokari a cikin yin shi shi ke sa sai ka gani matasa matasa sun haɗa shaye-shaye saboda ka samu kuzarin yin aiki to wannan shaye-shayen shi ma idan ka rige ka saba da shi tana yiwa idan ka zo gida ba za ka iya daina ba sai ka ci gaba da shi da yin shi. Salwantar rayuwar matasan da ya samo asali ne saboda rashin amfani da kayan kariyar lafiyarsu a wajen aikin haƙar zinaren. RFI To ranar Alhamis da ta gabata, Ghana ta yi bikin cika shekaru 68 da samun 'yancin kai, inda a yayin jawabinsa ga al'ummar kasar, shugaban ghana john dramani mahama ya bayyana damuwa akan rikicin da aka shafe shekaru ana yi a garin baku da ke kan iyakarsu da burkina faso al'ummar baku da wasu yankuna lokaci ya yi da za ku rungumi zaman lafiya mai dorewa 'ya'yanmu na da hakki su gaji ƙasa mai zaman lafiya inda za su cimma muradansu ba inda za su rika gamuwa da munanan alkaba'i ba suna da hakkin gadar ƙasa inda kasuwa ke ci ba kakkautawa ba dai wadda ake samun tankiya da rigingimu ba sun cancanci su gaji makarantu da ake koyarwa amma ba tashin hankali ba kada da rabuwan kawuna da rashin yarda da juna da nauyin asarar da muka tafka su shammace mu mu ba da dama domin zaman lafiya wannan ba kira nake cewa a manta da abubuwan da suka faru a baya ba san ba haka ba kira ne na a jingine su ta yanzu kuma sai gabashin afirka inda a farkon makon da muka yi kwana 'yan tawayen m23 suka kutsa cikin wani asibiti tare da sace marasa lafiya akalla 130 a gabashin jamhuriyar demokaradiyyar congo kamar yadda jami'an majalisar ɗinkin duniya suka tabbatar Ga rahoton Azima Bashir Aminu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce a makon jiya ne cikin daren 28 ga watan Fabrairu mayakan M23 suka kai wannan hari. Kakakin hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya Rabina Sani. a cikin wata sanarwa ta ce majiyoyi sun ba su tabbacin cewa dukkanin mutanen da M23 ta kwashe a asibitocin Wasu su dakarun sojin Congo ne sai kuma wasu mambobin wazalendu ƙungiyar da ke taimakawa dakarun gwamnati a yaƙi da M23 M23. Shamda Sani ta buƙaci M23 ta gaggauta sakin ilahirin majinyatan ko da har zuwa yanzu kakakin kungiyar Willy Ngoma da Lawrence Kenyuka ba su ce komi game da kiran na Majalisar Ɗinkin Duniya ba. M23 da 'yan kabilar Tutsi ke jagoranta wadda kuma ke samun goyon bayan Rwanda ta kashe mutanen da yawan su ya haura dubu bakwai. Halin da ake ciki a wannan ƙasa ya sanya ƙasashen da ke da ƙawance ko kuma alaƙar kasuwanci tsakaninsu da Rwandan yankin yanke hulɗa ko kuma dakatar da alakar ta wani lokaci. RFI Gwamnatin sojin Sudan ta ruga kotun duniya inda ta shigar da karar haɗaɗɗiyar daular larabawa bisa zarginta da hannu a kazamar rikicin da ya barke a ƙasar wanda ya kai ga yi wa fararen hula kisan kiyashi. kamar da za a ji cikin rahoton karibin lahi abdulhamid na madobi a cikin wata sanarwa da kotun duniya ta fitar a jiya alhamis ta ce cikin kunshin karar da sudan ta shigar tana zargin haɗaɗɗiyar daular larabawa da taimakawa rsf wurin kisan kare dangi da kisan gilla da satar kayayyaki da aikata fyaɗe abin da ya tirsasawa jama'a da dama barin mahallansu sudan ta kuma zargi uae da taimakawa wurin lalata kayayyaki da take haƙƙin ɗan adam a dafur har wa yau ta kuma zargi haɗaɗɗiyar daular larabawa da taimakawa rsf da kuɗi da taimakon soji kai tsaye To sai dai tuni UAE ta fitar da sanarwa inda ta musanta aikata wannan laifi ta kuma siffanta kara a matsayin wata kutungwila da Sudan ta shirya domin jan hankalin kafafen yada labarai da kuma duniya. Ta ce za ta miƙa buƙatar a yi watsi da wannan ƙara a kotun duniya nan ba da jimawa ba. Kusan shekara biyu kenan ana gwabza faɗa tsakanin sojin Sudan da 'yan tawayen RSF kuma faɗan ya yi sanadiyar kashe dubban mutane tare da raba sama da mutum miliyan sha biyu da mahallansu. RFI To yanzu kuma sai turai inda kasashen nahiyar suka goyi bayan shirin kara kasafin tsaronsu da kuma goyon bayan Ukraine a daidai lokacin da kasar ta gabashin nahiyar turai ke fuskantar kakkausar suka daga shugaba Donald Trump wanda ya sauya manufofin Amurka a kanta. Azima Bashir Aminu na dauke da karin bayani. yayin taron tsaro na kasashen eu da ya gudana a brussels wanda ya mayar da hankali kan fargabar yiwuwar rasha ta faɗaɗa mamayar da take yi wa ukraine zuwa wata ƙasa mamba a ƙungiyar shugabannin sun samar da mafita ta yadda za su daina dogara da agajin amurka a batutuwan da suka shafi tsaron su bayan cimma jituwar ƙara yawan kuɗin da suke kashewa a ɓangaren tsaro shugaban zaman na jiya antonio costa ya shaida wa manema labarai cewa tabbas turai za ta faɗaɗa tsaronta tare da ci gaba da mara wa Ukraine baya ta kowace fuska da yadda EU za ta samar da lamunin euro biliyan 150 ga kasashen kungiyar don faɗaɗa tsaron nasu. Prime Minister Poland Donald Tusk ya ce wajibi ne EU ta bi sahun tseren mallakar manyan makamai da baiwa kanta kariya. kuma tabbas za ta yi nasara da yadda za ta ɗara rasha a kowace fuska kama daga tsaro da tattalin arziki da kuma ƙarfin soji duk da cewa firaministan hungary victor orban ya amince da tsarin ƙara kuɗin ɓangaren tsaron amma ya yi hannun riga da manufar taimakawa ukraine kasancewarsa makusanci ga putin rfi To a kan yakin na Ukraine da Rasha ne shugaban Faransa Emmanuel Macron ya bayyana cewa mamayar da Rasha ke yi fa ta da iyaka. Domin bayan Ukraine, Putin zai iya faɗaɗa mamayar tasa zuwa wasu sassan turai ciki kuwa har da birnin Paris. Abin da ya sa dole kasashen nahiyar turan su miƙe tsaye tare da dunkulewa waje guda domin kalubalantar Ya ku Faransawa ina mai gabatar muku da wannan jawabi a yau ganin halin da kasashen duniya suka shiga. Hatta kasar mu bata tsira ba da ma kasashen yankin na Turai. Hakan dai na zuwa ne kusan bayan share mako guda ana kai kawo ta fuskar diplomasiya. Kuna matukar nuna damuwa akan wasu daga cikin batutuwa da ke kawo rudani. a siyasar duniya yakin kasar ukraine wanda ya haddasa mutuwar mutane kusan miliyan ɗaya da kuma raunana wasu ana ci gaba da gwamza faɗa a yanzu haka amurka da ke mu ta canza tunaninta tare da juya mana baya da kuma takaita gudunmuwa ga ukraine da kuma ƙoƙarin kawo rudani a ayyukan da suka rage a daidai lokacin kuma amurka ta sanar da saka haraji ga kayayyaki daga yankin turai a ƙarshe duniya na ci gaba da fuskantar wani sabon salo na tashi a hankali duk da cewa barazanar ta'addanci na ƙofarmu mu a jimilce ci gaban mu da ɗorewarmu ta fuskar tsaro tamkar kwatance ne a wannan yanayi ya kuma waje ba mu faɗi cewa mun shiga wani sabon babi. Shugaban Faransa Emmanuel Macron. To a yankin gabas ta tsakiya kuwa shugaban Amurka Donald Trump ne ya baiwa jami'ansa umarnin fara tattaunawa ta kai tsaye da shugabannin kungiyar Hamas. Sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya gargaɗi Hamas da ta ɗauki wannan barazana ta Trump da muhimmanci. Sai dai Hamas ta bayyana gargaɗin a matsayin goyon baya ga gwamnatin Netanyahu da kuma kaucewa sharuɗan yarjejeniyar tsagaita wuta da aka rattaba hannu. Ƙungiyar ta nana ta cewa hanyar da ta fi dacewa wajen musayar dukkanin fursunonin ita ce sake zama a mataki na biyu domin cimma wata yarjejeniyar a halin yanzu falastinawa a gaza na fama da tsananin yunwa yayin da isra'ila ta hana shigar musu da kayayyakin abinci kasashen faransa da jamus da kuma birtaniya sun bayyana halin da ake ciki na jin kai a gaza a matsayin wani ibtila'i inda suka buƙaci isra'ila da ta dakatar da katse hanyar isar da kayan agajin da mutanen wannan yanki ke bukata ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta human rights watch ta ce ana samun ƙarancin man fetur a gaza saboda katse hanyar shigar da kayayyakin bukatun yau da kullum da Isra'ila ta yi wanda aka danganta shi da keta dokokin jin kai na duniya. An gaishe da Shamsiya Haruna. RFI. To da wannan rahoto da ya shafi rikicin gabas da tsakiya, shirin mu zagaye duniya na wannan makon yake karkarewa. A madadin daukacin abokan aiki na da sauran waɗanda aka ji muryoyinsu. Nura Ado Suleiman da na jagoranci gabatarwa daga sashen Hausa na Radio France International RFI. yau masu sauraro fatan alkhairi.